ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا كوليي kada ku ba marayu waɗanda ba su iya sarrafa dukiya ba dukiyoyinsu Wannan dukiyar Allah ya sanya ta sababi ne da al'amuran bayi na rayuwa suke ingantuwa kuma suke tsayawa da ita. Waɗannan ba su cancanta a ba su dukiya su kula da ita ba, ku ciyar da su, ku tufatar da su, ku faɗa musu magana mai daɗi, ku yi musu alkawari mai kyau cewa za ku ba su dukiyarsu idan sun balaga sun iya sarrafa ta.